ka ga gawuna shine malaman tijjaniya malaman izala malaman kadiriya malaman kowane bangare shi suke yi wallahi matasa in dai matashi ne inda aka ce ma gawuna yana fa wata jam'iyya ko kwankwasiya ko ina ne ko da sauran da jam'iyyu da sauran ka yaji ha in gawuna ne ni ba matsala me yasa ake faɗa haka kuma har gobe ne dan takarar da babu wani mutum daga cikin yan takarar da kake magana da yake da sabani da shi ko na ido ko na harara jagora ne kuma jigo ne na taimakawa al'umma da kuma matasa ɓangaren hakan ne ma ya sa a ne gaskiya halayyarsa ba za ta bayyani gaba ɗaya ba sai dai a kwatanta tun da mutum ne na gari mai tausayin mata mai tausayin matasa mai tausayin marayu kai uba ne ma ga kowa dai tun da a lokacin da ya yi ciyama ya kuma koma ciyama ya kuma koma ciyama a lokacin kana ga asibitittukan da ake amfana mata sai dai ka je ka sha magani kyauta ka tafa baka takarda kamar asibitin kuroda kamar asibitin nan na sasunusi kamar asibitin nan na nasarawa duk ya ba da gudunmawa sosai ga mata ga maza mun amfani abin mun ji daɗinsa mai girma dubuti gwamna mutum ne mutumin kirki mai alkhairi na mutane shi isa ma a cikin addu'o'i da azumin nan musamman a wannan goman ta